dam da kuɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai mayar da hankali ne kan sake buɗe babbar kasuwar Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya, watanni bayan da gobara ta laƙume ta wanda ya haifar da koma bayan tattalin arziki ga jihar. Madalla. A wannan litinin ɗin ne dai gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum ya jagoranci ƙaddamar da sabuwar kasuwar ta Maiduguri da ake kira kasu litinin bayan sake gina ta. Idan dai masu sauraro ba su manta ba a cikin watan Fabrairun wannan shekara ta 2023 ne, gobara ta tashi a kasuwar ta Monday Market tare da laƙume a kasarin shaguna da ke cikinta. lamarin da ya haifar da asarar dukiyoyi mai tarin yawa da ƙaddarori. A jawabin da ya yi yayin bikin buɗe kasuwar gwamnan jihar Babagana Zulum ya bayyana cewa zai ba da tabbacin tsaro na al'umma da dukiyoyinsu, inda ya sanar da yafe wa 'yan kasuwa kuɗin hayar shekaru biyu na naira dubu takwas takwas da suke biya, saboda asarar da suka tafka, inda ya ƙara da cewa. Kudin shekara biyu ba zai biya. na yafe muku kudin shakara biyu amma daga shakara biyu yana yi ba don saboda kaina ba ni na so zan yi an baku shakara biyu na sauka shakara biyu amma gwamnatin allah ya baka ka yi hangen nisa wanda zai zo ya ɗauka mulkin a wajena ya zama to cewa zai yaya dole za mu yi revenue ya samu revenue in ba haka ba wallahi monday market ba zai kuma kuka kuskura kun mutane monday market da fila da kuka kuskura monday market da ya koma na da wuta ya kone wallahi ba za ku yi ku shi ba kowa ne zai kira biliyon hudu biyar ya gina monday market wata shida ba ku zama cewa wannan kayan naku ne ku yi hankali mun yi shawara cewa akwai mutane 185 wanda suna da kanti a gine an rushe kuma ba su samu ba ba su a dauke shi zan ba su miliyan da daya akwai can da dubu da dari shida da sha daya kuma akwai wanda suka zanna kafa dubu biyu da dari biyu da dari biyu da ashirin da tara wayannan temporary da mutanen kafa za mu ba su dubu dari uku quarters za mu ba su dubu dari daya wannan kudin ka tara ya kama kamar naira miliyan dari tara bayan haka akwai mutane dari talatin da hudu wanda aka ce suna da shago amma an karbi shagon su an ba wasu mutane karban da aka yi kuma ba wani abu bane suna da shago hudu biyar amma aka ce tunda kana da shago hudu biyar ka dauki biyu a ba sauran ko kuma a dauki hudu a ba sauran guda daya shi ma mun yi nazari muka ce bai daidai ba amma tunda an riga an yi musu allocation gwamnatin shi ne zai cire kuɗi ya biya ku kuɗin haya ma masu shi ainihin kuɗin haya shekara daya to muna zato insha Allah nan da shekara daya December next year za mu gama kasuwa in kasuwan babba ne ma za mu ya phase in mun gama phase wannan. din wanda yanzu na ce suna da temporary da kafa duka insha Allah da squatters dukkan su bai wuce dubu biyu da wani abu dukkan su za mu ba ku permanent shop kantin babba za mu ba. Kasuwar Monday Market wadda ɗaya ce daga cikin manyan kasuwanni a yankin, an sake zamanantar da ita da ƙara mata tsari don sauƙaƙawa masu saye da sayarwa da kuma jigila ko sauƙe kaya. Wani babban ci gaba a sabuwar kasuwar da aka sake ginawa shi ne samar da hanyoyin ko ta kwana, ko da an samu iftila'i. wajen sauƙaƙawa jami'ai ko motocin kashe gobara shiga lungu da saƙo Alhaji Ahmed Ashemi shi ne shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa da kamfanoni ta jihar Borno ya yi tsokaci kan wannan ci gaba da aka samu. ya gina wannan kasuwar a wata bakwai kacal sannan kuma bugu da kali ya tallafa da kuɗi wallahi azim irin wannan tallafin da gwamna ya announcing yanzu yana da wuya a ce ko a gwamnatin tarayya an yi wa mutane irin wannan gabanmu ne dole in ya yi abu na yabawa mu yaba masa kuma yadda za a yi mu ma mu sakawa wa gwamna da gwamnatinsa ta biyayya goyon baya duk abin da gwamnati ta sa a gaba mu goyi bayanta saboda gwamna ya nuna wannan gwamnati ne mulki ne na adalci mulki ne na neman ci gaban jama'a Masu saye da 'yan kasuwa da aka yi domin su sun bayyana farin cikinsu, kamar yadda wasunsu suka shaida shaidawa wakilinmu na birnin Shehun Bilyamin Yusuf. Assalamu alaikum sunana Muhammad Abubakar na sayar da kwalabe kuma alhamdulillah mun gode a Allah an buɗe mana kasuwa mun shiga ciki yanzu haka muna shirye-shiryen yadda za mu yi mu gyara shagunan mu yau watan mu takwas da kwanaki muna zaune a gidaje wasu kuma bakin kwalta haka dai Allah ya sa gwamnati ya zo ya bude mana kasuwa gashi nan alhamdulillah mun gode kuma ya dauke mana kudin rabonu assalamu alaikum sunana Abdulrahman Sale mazauni cikin kasuwa Monday Market mun gode ma gwamna irin jajircewa da kokarin da yayi da takarwar gani da yayi sama da wata takwas muka yi muna zaune a kasa dangane da hasaran da muka yi ya tsaya tsayin daka sai da ya ga mun koma cikin kasuwa mun gode mishi kuma Allah saka mishi da alheri gashi ya ɗauke mana revenue na tsawon shekara biyu ba tare da kowa sai ya biya revenue ba tsawon shekara biyu mun gode mishi Allah ya saka mishi kuma yanzu haka ya ɗau alwashin nan da wata ɗaya ko wata biyu zai ƙara mutane jari wanda basu da shi ma zai basu so mun gode Allah ya saka mishi da alheri assalamu alaikum ni ne tasi muhammed gwamna abin da ya mana mun ji daɗi Allah ya saka da alkhairi ina sai da kayan dan kunne gashi yanzu yau Allah da ikonsa wata takwas Allah ya kawo lokacin da za mu shiga kasuwa da idan mu mun riga mun gani gwamna ya taimaka mana fiye da inda ba ma tsammani To yayin da 'yan kasuwa da suka samu damar sake mallakar shagunansu a kasuwar ke nuna farin cikinsu a bangare ɗaya kuwa wasu da dama da ke harkokinsu a wajen shagunan da yanzu sabon fasalin kasuwar ya shafa na nuna takaici sai dai gwamna baba gana ya yi alkawarin samar musu da rumfuna a sabuwar kasuwar zamani da za a gina a birnin na maiduguri inda aka ba da tallafin miliyoyin kuɗi ga 'yan kasuwar a matakai daban-daban malam hassan adamu mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum a jihar borno ya ce lokaci da aka ɗauka don gina babbar kasuwar ta yarwa fato abin a yaba wa gwamnatin jihar ce kwarai. gwamnati ta yi namijin kokari kwarai da gaske kuma ai ka gama ya kamata mata yi wannan kokarin saboda ita wannan kasuwa monday market ita ce kasuwa mafi girma a kusan in ce a gaba ɗaya arewa maso gabas ka fahimce ni ko saboda haka gwamnati ta yi kokari matuka gara da aka yi kokari aka farfado musamman ma yanzu da yake harkar tsaro yana dawa a hankali eh, harkokin cinikayya tsakanin borno da kasashe eh, abin nan makwabtanmu yana farfadowa a hankali kaga wannan zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin arewa maso gabas gaba ɗaya ba ma borno ba to gashi bayan haka kuma ya ce zai ba su jari kuma ya ɗauke musu kudin haya ko rabenu na shekara biyu ya ka ji da wannan shi kuma abu ne da ya kamata ya yi kuma ya yi saboda waɗannan da aka, aka ce to an ɗauke musu biyan haya na shekara biyu ai kaga kuɗin nan da, za su biya haya da shi zai taimaka musu farfaɗo da jarinsu eh, waɗanda kuma aka ce za a tallafa musu da kuɗin jari miliyan ɗaya ai kaga su ma za su zai tallafa musu akwai waɗanda aka ce za a ba ɗari uku uku za su ji daɗi akwai masu dubu ɗari ɗari kila baka, sa rai za ka samu dubu talatin ba an ɗauko dubu ɗari uku an baka an ce ka je kai jari ai wannan in akwai abin da ya wuce ya boma ya kamata ya kamata ka gode wa Allah to kuma sai su mu yan kasuwan wani shara zaka ba su ganin cewa wannan abu ya same su mm, ah, to ya kamata yan kasuwa ai bahaushe ya ce jiki magayi da gobara ta tashi kayan waye ya kone kayan kasuwa ko to har yanzu wani duk da ma tallafin da aka bashi tallafi dai zulum ya iyaka bakin kokarinsa abin da zai iya yi da duk wanda suke da halin tallafawa sun sun iyaka bakin amma wani ai kafin ya farfado zai ɗauki lokaci saboda kayansa da ya kone na miliyoyin ɗaruruwa yauwa saboda haka jiki magana saboda kuɗi tsakanin da ka mummuna saboda za ya iya cewa sake gina wannan kasuwar litinin na birnin maiduguri wani gagarumin ci gaba ne sakamakon sake fasali da faɗaɗa shi domin kuwa waɗanda suka zana sabon shirin sun tunkari ƙalubale da suka haddasa rubujewar kasuwar a baya ta hanyar samar da hanyoyin rigakafin gobara na zamani da ingantattun matakan tsaro muna fatan sake bude kasuwar zai haifar da ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa da samar da yanayi mai kyau ga 'yan kasuwa da ma masu saye masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan allah ya kai mu a madadin wakilinmu na maiduguri bilyaminu yusuf da sauran abokan aiki na sashen hausa na rfi musamman mustapha adebisi da ya daidaita mana sauti ahmad abba ke mana fatan alheri a huta lafiya. Kudi.